Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da lul da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da subahin ranar Talata sha 18 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke barin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. Kasa da wuni daya bayan da mataimakin shugaban Amurka ya bayyana cewa lokacin dabarun hakuri game da Koriya ta Arewa ya zo karshe sakataren labarai a fadar White House ya ce za a ci gaba da yin hakuri na ɗan lokaci. Sa'annan ministan tsaro a Najeriya ya ba da cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan chibok da 'yan boko haram suka yi garkuwa da su matsayin kasar turkiya da ke hada kasashen gabashi da na yammacin duniya yana cikin shakku to kanin labarin kenan bayan labarin duniya za a ji cewa sojojin najeriya sun ceto wasu mutane 1,600 daga hannun 'yan boko haram to bayan haka fa sun yi gumurzu da 'yan ta'adda na boko haram da suke koya a wannan guri har aka kashe 'yan ta'adda guda 21 kuma aka sami makamai Shin kowa ya gamsu cewa miliyoyin dalolin nan da aka gano kwanan nan a Legas ba na sata ba ne na hukumar NIA ne? amma kudin hukumar ne abin hujja ma da mutane me yasa ba za ta ajiye a Central Bank ba duk lokacin da take bukatan kudin ta sai ta je can ta dauka. Kamar kowace ranar Talata, Aliyu musafan Sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da bugawa tsakanin bangaren Madu Sharif na da na makarfi a jam'iyyar PDP. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya bayyana cewa lokacin dabaru haƙuri game da Koriya ta Arewa ya zo ƙarshe. sakataren labarai a fadar white house ya ce za a ci gaba da yin haƙuri na ɗan lokaci da yake jawabi ga manema labarai a wani taron 'yan jarida a jiya litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban ƙasa kakakin na fadar white house shin spicer ya ce za su ci gaba da yin aiki tare da china a matsayin mataki na gaba kakakin na white house ya fasara lokacin dabarun haƙuri da tsarin da gwamnatin shugaba obama na jira gani wanda bai dace ba da amurka sai dai ya kara da cewa tattaunawa tsakanin shugaba donald trump da shugaban china xi jinping ya sa wannan gwamnati ta daga wa china kafa da ta yi amfani da karfinta na mai fada aji na tattalin arziki da kuma siyasa a kan pyongyang da yake jawabi ga manema labarai a jiya litinin kusa da inda sojojin koriya suke mataimakin shugaban kasar ya ce shugaba trump ya bayyana karara cewa haƙurin amurka da ƙawayenta na wannan yanki ya zo ƙarshe don haka suna neman ganin canji a wani taron manema labarai na gaggawa a jiya litinin a birnin new york mataimakin jakadarar koriya ta arewa a majalisar ɗinkin duniya kim in ryong ya zargi amurka da ingiza yankin kogin koriya da fadawa cikin yaƙi inda ya yi kashedin cewa za a yi yaƙi wanda zai kai ga amfani da makaman nukiliya eh, wanda zai iya barkewa a yankin koriya a koda yaushe a cikin wannan lokacin ministan tsaron najeriya ya bada kashedin cewa tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan chibok da 'yan ta'addan boko haram suka yi garkuwa da su da yake zantawa da sashen hausa da muryar amurka janar maniyar dan ali ya ce sojoji suna kutsawa inda mayakan boko haram suke ɓoye a cikin dajin sambisa wanda girmansa ya mamaye wasu sassan jihohi uku a arewa maso gabashin najeriya ya ce ya ɗauki lokaci wato za a ɗauki lokaci mai tsawo na gaske kafin amurka wato kafin eh, wato an ɗauki lokaci mai tsawon gaske kafin amurka ta gano sama bin laden wanda ya shirya harin nan na tara ga watan satumban shekara ta dubi da ɗaya ya ce amurka ta kwashe shekaru takwas zuwa goma kafin ta gano bin laden ya ce suna ci gaba da yaƙi da suke yi a dajin sambisa a kowane lungu na cikin dajin janar ali ya zanta da muryar amurka ne a daidai lokacin da masu fafutukar ganin an kwato 'yan matan chibok wato ke alhinin cika shekaru uku da yin garkuwa da 'yan matan kungiyar boko haram ta yi garkuwa da dalibai mata 276 na makarantar sakandaren garin chibok da ke arewa masu gabashin najeriya ranar 14 ga watan afrilun shekara 2014 zuwa yanzu ba a gano 195 daga cikin 'yan matan ba duk da irin nasarorin da aka samu a yaƙi da boko haram gazawar gwamnati wurin kwatowa ko ganin inda 'yan matan suke ya dusashe nasarorin da sojojin suka samu wayannan labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc matsayin kasar turkiya wacce ta zama gada tsakanin kasashen gabashi da na yammaci yana cikin shakku biyu bayan karamin nasara da shugaba recep tayyip erdogan ya samu a ƙuri'ar raba gaddama wanda ya haifar da tambaba game da makomar demokuraɗiyya a cikin ƙasar yunkurin shugaba erdogan na mulkin kama karya ya samu goyon baya bayan zaben ranar lahadi inda ya samu kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada ya yi wannan nasara ne sakamakon goyon baya da ya samu daga yankunan karkara da kuma 'yan turkiya da ke kasashen waje a yayin da manyan birane uku mafi girma a cikin ƙasar suka bayyana rashin goyon bayansu ga tsarin da zai yi watsi da majalisar dokoki wanda zai baiwa shugaban iko mai yawa sakamakon zaɓen ya nisarta ƙasar turkiya daga turai inda shugaban inda wato shugabanni suke taka tsantsan na bin matakin diplomasiya da kushewa da kuma runguman batun kasashen larabawa babban ayar tambaya ita ce shugaba erdogan wanda ya sha alwashin tun bayan juyin mulki wadda bai yi nasara ba a watan yulin bara cewar zai daure ko kuma zai watsi da abokan adawarsa ko yalla zai dau mataki na sasantawa ko kuma ci gaba da yin adawa da kurdawa da sauran marasa rinjayi a ƙasar. masu fashin baki sun ce akwai alama da kuma ƙarin yiwuwar ci gaba da murƙushe abokan adawarsa matakan raba raini da al'ummar ƙasar afirka ta kudu suka ɗauka wato eh, suka shafi makonni suna neman a yi mai yiwuwa bai faru nan da nan ba biyu bayan daga lokacin kada ƙuri'ar rashin gamsuwa da aikin shugaban ƙasar wanda da farin jininsa yake dusashewa bayan wata babbar kotun ƙasar ta ɗage hukuncin da take niyyar yankewa daga yau talata zuwa wani lokaci nan gaba ɗage wannan shari'a wani sabon babi ne a wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a afirka ta kudu babbar jam'iyyar adawa ta democrat alliance da a takaice ta buƙaci 'yan ƙasar su nuna rashin amincewarsu ga shugaban wanda aka shirya yi a yau dinnan 18 ga watan afrilu a matakin martani kan korar wani ministan kuɗi da ake matukar mutuntawa da bai wato da bai kwantar ma al'ummar ƙasar rai ba a wani garan babul da shugaba jiko zuma ya yi wannan cece kucen siyasa ya sa cibiyoyi masu sa ido a kan al'amarin siyasar ƙasar sun rage matsayin ƙasar sakamakon wannan batu da ke yin mummunan tasiri ga tattalin arzikin ƙasar bayan babbar jam'iyyar adawa ta da ta kai kara kotu wata karamar jam'iyyar adawa ta united democrat movement ta nemi a kada kuri'ar a asirce wanda galibin jama'a ke ganin shine ya ingiza 'yan jam'iyyar wato shugaba zuma ta african national congress anc suka caciki shugaban nasu wannan ne ya kai ga bukatar kada kuri'ar rashin amincewa da matakin shugaban a kotun kasar a asirce an sha labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. tobarmu mu ya da zangon a birnin tarayyar Najeriya Abuja inda hukumar sojin ƙasar ta ce jiya an kai samami a jihar Borno inda aka hallaka 'yan Boko Haram 21 tare kuma da ceto mutane 1,600 daga hannunsu. wakilinmu hassan um, mai na kaina shine wato ya nemi jin karin bayani daga kakakin hukumar ta soji birgediya sani usman uh, kuka sheka wanda ya ce birgit ta 22 wato a ƙarƙashin runduna ta bakwai da suke ƙarƙashin wannan aiki na haɗin gwiwa na Operation Lafiya Dole. Kullum kasan sojojinmu sukan sami labarin inda 'yan ta'adda na Boko Haram ɗaiɗaikin suke ɓoye shine gehin azahar ranar Litinin suka kai farmaki a wasu ƙauyuka guda goma da suke ƙarƙashin ƙaramar hukumar Kala Balgi a jihar Borno. Waɗannan ƙauyuka sun haɗa da Daima, Artano, Saduguma, Dube, Bardo, Kala kanta da Bok da Misharde da Ahirde da kuma Jarawa. To sun yi gumurzu da 'yan ta'adda na Boko Haram da suke koya a wannan guri har aka kashe 'yan ta'adda guda 21 kuma aka sami makamai. Wani abin mamaki musamman ma a wannan gari na Jarawa akwai mutane dubu 1223 da ɗari waɗanda 'yan ta'adda suke rike da su ba kan son su ba. To sojojinmu sun karɓo su aka kai su sansanin 'yan gudun hijira na garin Ran. Kasan Ran shine karamar kwata karamar hukumar Kala Balki kuma yara da suke ƙanana waɗanda su cancanci a yi musu rigakafi a sojoji sun taimaka an musu rigakafi. To ku a bangaren ku ko kun samu wani rauni ko asara? A'a, ko alama wato wani abin sha'awa da burgewa shine ko da yake dama ita wannan bataliya ta uku uku ta riga ta shahara wajen yaƙi suna bakin ƙoƙarin babu wani sojan mu da ya ji rauni ba zai ma rasuwa ba rauni ko ƙwarza ne kuma duk kayan aikin mu suna nan Asali ma mu ne muka karɓo wasu bindigogi da grenade grenade da wasu addoji da kuma babura na waɗannan 'yan ta'adda me wannan yake nunawa ga yaƙi da ta'addanci wani aiki ne aka tasa gaba sai aka waye gari gashi ana samun nasara to ka gani wani abu ne wanda yake yana da gwanin ban sha'awa kwarai da gaske musamman ma yadda aka ci lakar 'yan ta'adda na boko haram abin da ya rage ɗaiɗaiki ne ko mutane yanzu suna ba da haɗin kai duk inda ake jin labarin inda suke sojojinmu suna kai farmaki ma'ana shi ne ake so a tabbatar da cewar nan ba da wannan lokaci ba an ga bayan 'yan ta'adda na boko haram duk inda suke yadda za mu koma rayuwa kamar yadda aka saba. na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin To a gaida Hassan, to har yanzu dai 'yan Najeriya na ci gaba da cece kuce game da makudan kudaden nan da aka gano a wani gida a Lagos. Ibrahim Abdulaziz gare ka. to sai dai kuma yayin da ma ake cece kuce game da kowa ya mallaki waɗannan kuɗaɗe yanzu haka kungiyoyi da masana na mai da martani tare da yin kira ga shugaba Buhari da ya bayani ga 'yan Najeriya game da makudan kuɗin da hukumar EFCC ta gano. Honorable Abdullahi prembe da ke zama tsohon kwamishinan yada labarai na jihar Adamawa ya ce ku akwai abin duba game da waɗannan kuɗaɗe. Yakin da ake da cin hanci da rashawa yana ɗaukan wani salo. mene yake ɗaukan wani salo? Duk wani abu da ake yin shi idan an ga cewa wannan yana kusa da gwamnati to kokari ake a batar da shi yanzu abin da yake faruwa na kuɗaɗe da aka samu a ikoyi wannan kuɗi ya zo da tuhume-tuhume daban-daban har wajen mutum uku daga ƙarshe dai an zo an samu a wanda shi ma yana kusa da gwamnati an ce shi ma yana cikin waɗannan abubuwa din sannan hukumar NIA ta zo ta ce wannan kuɗi nata ne to in ma haka ne in ma ba haka ba mu dai muna kira ga hukumar da take kokarin yaƙi da cin hanci da rashawa ta bi diddigin wannan abun ta gaya wa 'yan ƙasa kuma ina aka tsaya ina za a tashi wani hukunci ake kokarin yankewa akan waɗannan abubuwa wasu ne na ma danganta wannan lamari da sato kasa katin da ke faruwa game da batun tabbatar da Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar EFCC lamarin da ake ganin akwai hannun wasu na kusa da shugaba Buhari batun da Malam Umar Dankano da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya NUJ ya ce kamata ya gwamnatin kasar ta fitar da jama'a daga cikin duhu a daina boye-boye game da ma wanda ya mallaki waɗannan kuɗaɗe ko da ko yana cikin gwamnati. Kuɗi ne an yi ne sace su Allah ya tona masa asiri. Dan su ma suna cikin mulkin nan to bai kamata kamata ma a ce wani magana rufa masa asiri ta so ba yanda ake tona masa sauran su ma yan Najeriya ne muna da haƙƙi kai a tona masa asiri to baba Buhari muna mashi kira cewa kada ma a bata lokaci na wani magana wani rufa masa asiri dan idan ka ce za ka yi zaɓe wajen faɗan to lallai Allah ma ba zai ma baka nasara ba amma idan ma akwai 'ya'yan jam'iyya ko kuma 'yan wanda suke cikin gwamnati su ma 'yan Najeriya ne a tona masa asiri yaƙi da cin hanci da rashawa na mako cikin kudurorin gwamnatin Buhari wanda kuma da alamun kwalliya na biyan kuɗin sabulu a a yanzu ko da yake akwai buƙatar katun ta natsu kamar yadda malam yakubu musa uba ke gargadi cewa wannan kuɗin hukumar abun nan ne to mutane su to ma kuɗin abun nan me yasa tsakanin su agencies din guda biyu ba su si proper communication ba ba sai an gano kuɗi wannan yanzu ya ce a ba namu ba ne a na wannan ne wannan kuma ya ce mun gaya musu ne kar su ɗau mataki suka ɗau mataki duk wannan ba zai taimaka ba yana yana zub da mutuncin mutuncin Najeriya a gaban duniya amma kuɗin hukumar ne abin hujja ma da mutane me yasa ba za ta ajiye a central bank ba duk lokacin da take bukatan kudin ta sai ta je can ta ɗauka amma ta dauko ta kawo wani ofis me yasa ba za ta kai ofishin ta ba inda akwai tsaro sannan ku ce kuɗin na an cire su tun lokacin Jonathan ne wajen shekara biyu me ake da su a yanzu ga suna ana ta yawo da su ubu a kai na sai ya nuna kamar wani ne in ma kuɗin hukuma ne ya nuna kamar wani yana soya ya tsire da kuɗin ne EFCC kuma ta hango shi ta kama shi. Koma da menene yanzu ko 'yan najeriya sun zura ido da kuma kasa kunnuwa domin sanin halin da ake ciki game da wannan badakala ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi To a gaida Ibrahimu yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ali musafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. babu gurin da alimadu sharif ya je ya ce yana neman shugaban kasa wannan bai tabbatar da cewa wai ba zai nema ba jama'a muna fatan mun sami ku kalau a wannan shiri na tsaka mai wuya to a ƙarshen shirin yau za mu fara ba ku ɗanɗanan shirin da za mu yi na musamman nan gaba kaɗan game da takaddamar da ake yi wacce ta shafi mai mataba sarkin kano sanusi lamidu sanusi na biyu amma yanzu bari mu koma gari girmar cikin gida ta jagabannin jam'iyyar adawa ta pdp a nigeria wacce yarima lawal ingama ya ce makirci da munafucin wasu 'yan pdp ne ke hana ta ta kare ni dr yarima lawal ingama yanzu kai kasan abin da suke da daddare kai abin da baka gane shi ne wallahi tallahi mu da muke zama a gidan sharif mutumin da za ka gan shi kullum da shi za ku zo ku ci abincin dare ku sha shayin sharif da shi har ba zai zauna ba yana hira sai karfe biyu na dare kuma gobe ya ka gan shi a wajen makarfi dukkansu wayannan ba zan kira suna ba duk su ci ne su ci can kuma in ka biya ta su wallahi ka shiga uku tsohon ministan kuɗi na najeriya kenan yarima lawal ingama to bayan cece kucin da ya barke a yunkuri na karshe da tsohon shugaban najeriya goodluck johnson ya yi na ɗanke barakar da ke tsakanin ɓangarorin sanata alimodu sharif da na sanata ahmed makarfi barakar ga alama ta ƙara zafafa ne kawai a sanadin kalaman da aka rinka jin na fitowa daga sassan biyu daya daga cikin manyan batutuwan da masu nazari ke yawan ambatawa a matsayin sanadin wannan rigima ta pdp shine maganar zaben shekarar da 2019 mai zuwa allah ya mu da kuma mutanen da jam'iyyar da za ta tsaida a matsayin 'yan takara na wasu mukamai musamman shugaban kasa shi yasa shirin yau inda muke ci gaba da saurarin muhawarar da ake tsakanin barista bashir madugu na bangaren sharif din da faruk ahmed gusau na bangaren makarfi za mu tashi daga maganar zaben akwai zargin da ake na cewa da makarfin da shi sanata sharif din cikin biyu ɗaya tana faruwa ko dai su biyu sa yana so ya takarar shugaban kasa a shekarar 2019 ko kuma ɗayansa yana son ya ɗaure wani gindi kamar shi goodluck johnson ya sake dawa ya takara a shekarar 2019 yi min magana game da wannan rahoton nan da ake bazawa to ni zan yi maka maganan nan babu gurin da alimadu sharif senator alimadu sharif ya je ya ce yana neman shugaban kasa shi illa interest na shi ya hada kan jam'iyya ya tattara jam'iyya wayanda suka yi fushi da wayanda suka fice daga jam'iyyan su zo su shiga jam'iyyan a kafa ta zama kamar yadda take a 1999 kafa gwamnati a 2019 kuma wanda zai zai tsaya president a 2019 din Allah ne kawai ya sani shi dai bai fito yake yana nema ba yake zai yi convention kuma convention da zai za a samu shugabannin jam'iyya ne wanda za su gudanar da haikokin jam'iyya a mm. zuwa 2019 mm. abin da ya ce kenan to ni ban taba ji Alimadu Sharif ya fito ya ce yana neman shiga kasa ba. To ina magana cewa in ma shi ina magana. Wannan bai nuna cewa wannan bai tabbatar da cewa wai ba zai nema ba ba zan abin da yake cikin zuciyar shi ba. Amma eh, bari Bashir ina ina magana cewa in shi baya so yana neman ya daure wani gindi kamar shi Goodluck Johnson ya zo ya takara ya sake takara. wannan magana ma ban ji ba ne saboda ban ji ba kariya ne. To, eh, Alhaji Faruku, kai me naka ra'ayi game da waɗannan zarge-zargen da ake na cewa ko dai makarfi ko Sharif yana son takara ko kuma suna son su ba wani goyon baya yi? To, wani lokacin dai takara bai yi ba. Magana kuma takarar shugabanci shi mutum bai rikon kwarya yana matsayin rikon kwarya ya ce yana son ciyama. Ya rikide ya son ciyama. Doka bata ba shi dawa ba. Amma takara ta shugaban kasa ko ni nan niya in lokaci in nace ina so ina doka ta ba ni dama in tsaya takara ya tantanta in ya tantanta ya tantanta ya hito to ba mu kai wannan layi ba magana ciyaman muke yi mu daidaita zankiya to eh, a magana ciyaman din Alhaji Faruku a magana ciyaman din nan yanzu mutanen nan su Sharif sun riga sun shige cikin wadata plaza a kwatar jam'iyyar PDP ta ƙasa amma kuma kuma har yanzu ba ku saki ba har zuwa yaushe za a kai sai kotun koli ta yanke hukunci kuma idan ina zuwa ina zuwa bashir ina zuwa ina zuwa ina ci gaba nam ba a san yadda za ta kaya ba in supreme court ta zo ta ce ta ba mu wani layihan abin da muke bukata kenan in ma sai yi wanda ba na shi muke kira supreme court na kasa ne ba na ku bane magana kotu kotu abin da yake ta ba su cewa ta yi a dawo da sarkin shugabanni duka shi da yake cewa wani ya ba magana wani ya rigaye ya rigaye ba ta taso ba to an kai a koma gidan jiya kaga gidan jiya duk ofisoshin da suke dawo eh, malam bashir sun aika ma mutane cewa su dawo ko su ta ba da oji su dawo wanda suka yi murabus da hannu su ai ba magana su wanda suka yi murabus daga hannu da hannu ba magana su sai na sani mada shari'a shi ne chairman a gidan jiya din saboda haka zai ci gaba har sai an sake wata convention wanda shi zai shugabance ta to to shugabanci sa dan shi shi ne dan nada shi shi ko convention da an kai aka ce a bashi rikon kariya kaga convention ya da kai a matsayin illegal ne ko ta haramta da shi babu kai karin convention ba maganan can babu shi fa. Eh, eh, Alhaji Faruku bari in yi hasashe idan abin ya kotun koli ta fito ta ce Sharif ne shugaban jam'iyyar nan za ku dangana ku tsaya cikin PDP ko kuma za ku canza sheka ne. Alhamdulillahi ai abin da kotu ta yi bayani ta ce a dawo da kowa yadda yake shi kwal cewa shi a matsayin shi shine sannan sai irin su organizing secretary da duk waɗanda suna gehen sai sun dawo a yi gaban jam'iyya. ne na baka kai magana sai ka bari yi magana. ni aka ba dama. Mutum da ya murabus kana magana eh, shi ba. Wani eh, organizer nan kasar ba ne su. ba. Cewa wai dan shugaban ka ya dan shugaba na ba zan bi shi ba. Ban taba cewa haka nan ba. Amma in kotu ta ce i a dawo da gidan jiya to kowa wata ya dawo. To me yasa za ku je ku kafa wani jam'iyya? Yanzu haka kuna kan kafa wani jam'iyya. Tare da mu za a yi dan yan jam'iyya muke. Ba ka iya koran mu daga jam'iyya. Ba ka da urumin da za ka kore ba a matsayin yan jam'iyya. da haka muna haƙi mu dawo yanzu ne yanzu ne yanzu ne an tabbatar cewa kuna kuna nan kuna kuna ku kafa wani jami'a za su dawo Alhaji Faruku baka an samu tambaya na ba Abin da nake tambaya ka ce idan kotun koli ta fito ta yanke hukunci ko ma me hukuncin idan hukuncin bai muku daɗi ba za ku haƙura ku tsaya a cikin jam'iyya ne ko za ku je wani guri ne to ai in an kai wannan hukunci a ah, Malam Aliyu za mu ji gundali yadda aka yi hukunci irin wangare na baya ko kuma ta wannan wannan fice wannan ba son kansu suke yi ba son jam'iyya eh, suke yi ai magana kansu suke yi wannan ba magana jam'iyya bane ni kuwa za mu organize elections national convention mu ba wayanda za su gudanar da harkokin jam'iyya amma yanzu kai bari bashir barista bashir tuna tuna kai loyo na ka san shari'a tana zuwa ko ina tana juya ko yaya ma a ɗauka yau a jawo eh, kotun koli ta zo ta fito ta ce amin mu karfi ne ita ta ɗauka a matsayin shugaba eh, mi za ku yi ai mu muna bisa doka tun daga farko muna bisa doka lokacin da suka justice liman ya yanka doka ya yanka hukuncin shi muka je kotu aka zo aka aka ture wannan dokan yanzu haka muna kan wannan dokan kuma idan kotu koli kotun koli ta fito ta ce shi makarfi ne ko shi sharif ne wani alhamdu ba inda za mu je muna nan a pdp kuma bari ga maka kaji mu idan har ba mu da da imani da kotun najeriya da farko ba za mu je kotu ba tunda da imani da kotun Najeriya mun san za su yi gaskiya hmm. Sun san wayanda ba su da gaskiya wanda suke so su kashe mana jam'iyya sun sani ga sunan sun da sun je za su je su kafa wani jam'iyyar daban kowa ya sani ɗazu ce irin wannan rikici ne ya janyo faɗuwar jam'iyyar na a zaben da aka yi babban na ƙarshe na 2015 yanzu wani irin lahani kake jin wannan ja'in da ake ta janyo ma jam'iyya a cikin ƙasa a jihohi mu dai Allah ya sa mu ne za mu za a tabbatar a kotun koli already yanzu muna muna zuwa muna muna hada kan mutane yanzu haka muna ta mitin muna ta mitin. Allah ya yarda abin da ma nake so in tambayar ka kenan barista bashi tunda aka fara wannan yunkuri ni ban ga alamar eh, wani bangare yana kokarin ya tuntubi ɗaya don a zauna a sulhun ta lamarin nan ba muna nan muna yi mun je gashi tsohon shugaban kasa ya sa baki mun je mun yi mitin da su eh, ya yi mitin da mutane mai karfi duk ya yi mitin da gwamnoni ya mitin da members na national assembly kuma eh, governor dixon na bayelsa state ya kawo mana report na reconciliation committee ya kawo mana shardodi wanda suke so a yi muna nan muna magana a kan muna nan muna mitin a kan idan mun gama mitin namu za mu bayyana ma jama'a abin da muka tsaya a kai kwanan baya alhaji faru kamar naji wani ya kawo shawarar cewa me yasa ba za a yi sauri a yi convention ba wataƙila an kira babban convention zai a samu hanyar da za a za a zo a haɗu mutane su yi cuɗanya da ba ku son a yi wannan convention a jira sai kawai kotun koli ta yanke hukunci ai baka ji ba baka ji ba su suna mun yanka hukunci za mu yi eh, convention da ko da akwai supreme court ko ba mu supreme court za a yi convention a ba wa mutane sabobi mutane su tafiyar da harkokin yaushe za a yi convention din ne yaushe za ku yi to a gaishe ku malamai To muna shiri ɗaya talau hadin da ya rage mana kan wannan rigima ta PDP wanda bayan mun gama shi ne za mu sa kai mu kutsa cikin muhawara game da kalamai da aƙidoji da kuma kamun ludayi na mai mataba sarkin Kano Sanusi Lamid da Sanusi na biyu. Sarkin Kano fa aka ce Alhaji Aliyu yanzu a ce mutum kamar sarkin Kano ana magana biliyan biyan biliyan uku yanzu ko su rago sarakunan da ake ganin ba sa magana ka san inda yanda suke zuwa samun shugabanni su sa aiwatar da wasu abubuwan abin da mutane ba su gane ba ita sarautar kano haka take kowane sarki da ya zo da zamanin yana zuwa da irin nasa matsalolin irin wayannan. akwai lokacin da za ga a kano an je ana surutu akan sarkin kano na ana cin mutuncin sarkin kano a cikin cikin rediyo ka ga me ja wannan da ya kama bakinsa to ai sarkin kano daban yake da sauran sarakuna waɗansu abubuwan da yake damun su kenan waɗansu waɗansu masu ma ah, yi wa sarkin nan yarke suna jin haushin dama ainihin masarautar kana ne wata masarautar fa idan ka ɗauki sarkinsu darajarsa da kwarjininsa da martabarsa da mahibbarsa ba ta kai sarkin bangar sarkin kano ba. to ina tabbatar da cewa gaskiya mahukunta zai bata musu rai kuma idan su ya bata musu rai za su cire shi wanda abin da ba masu kenan. to sai a tsammaci zuwan wannan muhawara kan mai martaba sarkin kano yanzu dai muna son mu gode wasu bakin mu na yau wato barista bashir madugu da alhaji faruku ahmed gusa da kuma musamman nasiru adamu alhikaya da taimaka mana muka kama ko wannan shiri kan rikicin pdp a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwato a washington dc to madalla yanzu kuma ga baba yakubu makeri ya zo da labaran duniya amma fa a takaice tsohon paparoma mai ritaya pope benedict na goma sha shida ya yi bukin cika shekaru 90 a duniya a wani kwale-kwalen liyafa na iyali da abokan arziki wasu hotuna da aka nuna a talbijin fadar vatican ya nuna benedicta yana zaune da bakinsa a wajen gidansa a fadar vatican inda yake rayuwarsa tun bayan da ya yi murabus a matsayin paparoma a shekarar 2013 wansa wasinga george razinga wanda yake a kasar jamus ya halarci taron bikin ranar haifuwar tare da wasu mahalarta paparoma benedict ya cika shekaru 90 ne a shekaran jiya lahadi wanda ya zo daidai da ranar bikin faska ko kuma easter kenan na wannan shekara don haka ne ya yi bikin ranar haifuwar nasa a jiya litinin a ranar alhamis magajinsa mm, wato benedict paparoma kenan ko kuma mai ci yanzu da ake kiran shi paparoma francis ya kai masa ziyara a gidansa don ya yi masa barka da ranar haihuwarsa ƙasa da wuni ɗaya bayan da mataimakin shugaban amurka mike pence ya bayyana cewa lokacin dabarun haƙuri game da koriya ta arewa ya zo ƙarshe sakataren labarai a fadar white house ya ce za a ci gaba da yin haƙuri na ɗan lokaci da yake jawabi ga manema labarai a wani taron 'yan jarida a jiya litinin a lokacin da aka masa tambaya akan jawabin na mataimakin shugaban kasa kakakin na fadar white house shin spicer ya ce za su ci gaba da aiki tare da china a matsayin mataki na gaba ministan tsaro a najeriya ya ba da kashedin cewar tana yiwuwa a kwashe wasu shekaru kafin a kubutar da 'yan matan chibok da 'yan ta'addan boko haram suka yi garkuwa da su da yake zantawa da sashen hausa na muryar amurka general manir dan ali wato sojan ko kuma shugaban sojan najeriya ya ce sojojin suna kutsawa a yaƙi da suke da boko haram To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin in yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga Malam Abdullahi Aliyu Kwarbai a Zaria jihar Kaduna wanda Allah ya yi ma uwar gidansa Malama Luba'u rasuwa kwanan nan. Allah ya rahamshe ta. Yanzu amma da baba ya kuma kiri wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abo da kuma mu na wannan lokacin Jan Alisan ni naku Ibrahim kalmasi Almasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.